Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai daga ƙasar jamhuriyar Nijar. Ƙasar Amurka ta gama kwashe sojojinta daga ƙasar jamhuriyar Nijar biyo bayan umarni da gwamnatin ƙasar ta basu na kwashe sojojinta daga ƙasar. Duk da cewa ƙasar Amurkan ta dawo domin kafa sabuwar hulɗa da yarjejeniya tsakaninta da wato ƙasar jamhuriyar Nijar amma ba batun dawo da sojojinta ba inda wannan batu na fitar da sojojin wato a yanzu Amurka ta gama fitar da wato sojojinta daga ƙasar biyo bayan rashin ƙa'ida da suka zo a kansa wanda wato ƙasar Nijar a yanzu sojin CNSP suka dukufa wajen kafa wato ƙasarsu ta yadda ya dace tare da yarjejeniya wadda suka aminta da ita. amma wannan ficewa tasu ba ta nufin cewar wato wannan yarjejeniya ta soja za ta ƙara ƙulluwa a nan gaba masu saurare ku gyara zama domin jin wannan rahoto da muke tafa da shi inda za ku ji abubuwan da ke wakana a dangane da kwashe sojojin amurkan da aka gama yi ga baki ɗaya daga ƙasar jamhuriyar nijar wanda dai duda cewa amurkan ta dawo da hulɗarta tsakaninta da jamhuriyar Nijar, amma batun sojoji babu wata yarjejeniya a tsakaninsu. Fitar sojojinsu ya zama tilas kamar yadda suka kwashe su. Wannan al'amari dai shi yake nuni da cewa ƙasar jamhuriyar Nijar mai kwanta na ƙasar na yanzu sojin CNSP sun sake sabon tsari na gina ƙasar ta Nijar biyo bayan yarjejeniya wadda suka aminta da ita wadda ba za ta taɓa cutar da ƙasar ta jamhuriyar Nijar ba. A baya gwamnatocin da suka shuɗe na jamhuriyar Nijar sun haɗa hulɗa da ƙasashen wato turawa wanda yarjejeniya ce wadda take cutar da ƙasar jamhuriyar Nijar an bawa ƙasashen turawa damar yin abin da suka ga dama wanda hakan ne ya sanya waɗannan soji na cnsp suka ga cewa ba za ta saɓu ba bindiga a ruwa dole ne duk wata ƙasa da za ta zauna a ƙasarta sai ta bi umarnin da wato za ta shimfiɗa masu kamar yadda a dawowar da ƙasar amurka ta yi bayan korarta domin dawowa bisa yarjejeniya da wato ci gaba da zama a Nijar wato sai da sojin CNSP suka shimfiɗa masu dokoki da tsarika waɗanda za su bi har ya kasance wato suna da jakadancin su a ƙasar inda ƙasar amurka ta amince da cewa ba za ta sake yin katsalandan ga mulkin ƙasar na jamhuriyar nijar ba na sojin cnsp da ma dai sauran sharuɗa da sojin cnsp suka gindaya masu amma dangane da fitar sojojinsu su ya zama tilas kamar yadda suka gama kwashe sojojinsu a yanzu babu soja ko ɗaya na ƙasar amurka a ƙasar jamhuriyar nijar Ga dai wannan rahoto ku ji yadda abin ya wakana. ma'aikatar tsaron amurka da ta jamhuriyar Nijar sun sanar da kammala janye sojojin amurka gaba ɗaya, da ma sauran kayan yakin su da ya rage a ƙasar da ke yankin yammacin afirka kamar yadda suka ɗauki alkawarin yin hakan ya zuwa sha biyar ga wannan wata na satumba sai dai sanarwar ta haɗin gwiwa bata sanar da makomar hulɗar ƙasashen biyu a fannin soja ba nan gaba daga yamai fadar mulkin kasar ta jamhuriyar Nijar wakilin Salisu bukari na dauke da rahoto An fara wannan tsari ne dai tun a ranar 19 ga watan Mayu bayan cimma yarjejeniya ta janye sojojin na Amurka da kayan aikinsa na soja daga barkin soja na ɗari da da ke birnin Yamai wanda aka kammala ficewarsa a ranar bakwai ga watan Yuli na wannan shekara ta 2024 sannan daga barkin sojan sama ta biyu da ke Agadas a ranar biyar ga watan Agustan da ya shuɗe na 2024 inda ya zuwa yanzu wannan sashe mai kula da kwamandojin rundunar sojin Amurka wanda ya kunshi wani babban hafsan soja janar mai tauraro biyu da makarrabansa suka fice ga baki daya da kayayyakinsu a cikin sanaki daga jamhuriyar ta Nijar ba tare da wani cikas ba. Mamman Bashar dan kungiyar farar hula ne mai sharhi kan harkokin siyasa da tsaro. lalle ƙasa amurka ta tattare kayanta na sojoji gaba ɗaya ta tayi da su to wannan sai mu yi ma kowa barka kuma a nan gaba ƙasar niger tana so ta yi tsarin tsaron ta da kanta ba tare da an tilasta mata ba wasu abubuwa ko ko an kama mata sojojin wata ƙasa tunda kamar yadda ka sani lokacin da suka kawo sojojin babu wata shinhiɗa ta doka wadda ta ba su wannan dama zuwa a niger to tunda sun gano da haka nan kuma sun tahi muna zaton cewa a nan gaba za a yi hulɗa tsakaninmu ta gari kuma ta girmama mai shuna. An dai samu ingantacciyar haɗin gwiwa ta sadarwa tsakanin sojojin Amurka da na Nijar, wanda cikin sanarwa ta haɗin gwiwa suka tabbatar cewa an yi nasarar janyewar cikin aminci da tsari ba tare da wata matsala ba ya zuwa ranar sha biyar ga watan Satumba daidai da wa'adin da kasashen biyu suka aminta da shi. kuma cewar abbas abdulmumani wani masanin harkokin tsaro da ayyukan ta'addanci daman tun farko amurka ta san bata zo nijar cikin ka'ida ko kuma mutunta yarjejeniya ta kasa da kasa ba amma yin hakan a tsanake zai sa a samu jituwa a nan gaba ta sake dawo da cikakken hulɗa tsakanin kasashen biyu idan al'amurkan za ta aminta da sharuɗan da nijar za ta gindaya mata duka ai umar ba san abun nan din ne yani su sojan amurka kuma za su yi na'am da dokokin da sabon ikanta na nijar za su tsara gan cewa an yi hulɗa ta alaƙa soji tsakanin nijar da amurka sauran fanni-fanni na alaƙa tsakanin nijar da amurka ai na zuwa daidai kenan abin da ya kamata a gyara shi shine harkar tsaro sai dai daga nashi bangare umar sule dan kungiyar farar hula mai fafutukar kare hakkin jama'a da ci gaban demokuraɗiyya na kungiyar FCR na ganin cewa babu wata matsala da za ta kasance tsakanin Amurka da Nijar ganin cewa tun farko ba su raina juna ba. Ba kamar irin na Faransa ba ne wanda aka kore su a su Faransa din suna ganin ai musu wulaɗanci. Don haka muna ganin cewa da bai ɓata zamantakewa da hulɗa da tsakanin Nijar da Amerika sai dai mai watan a ci gaba kuma da hulɗa kasancewa da wannan hulɗa ta zan dole tsakanin ƙasashen Afirka da sauran ƙasashen duniya. sanarwar ta haɗin gwiwa dai ta ce cikin shekaru goma da suka gabata sojojin amurka sun horar da sojojin Nijar tare da tallafawa ayyukan haɗin gwiwa na yaƙi da ta'addanci da ƙungiyar nan ta is da alka'ida a yankin sahel kuma da yake sanarwar ba ta yi wani bayani akan mataki na gaba na hulɗa musamman a fannin soja tsakanin ƙasashen biyu To masu saurare kamar yadda kuka saurara wannan rahoto kenan da muke tafa da shi daga ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin kamar yadda kuka saurara. a dangane da batun gama kwashe sojojin kasar amurka da wato aka yi a kasar jamhuriyar nijar biyo bayan umarni da gwamnatin ma'ikwanta din na cnsp suka bawa amurkan na ta kwashe wato sojojin ta gaba ɗeran katakaf daga ƙasar ta nijar tun a wancan lokaci da yarjejeniyar ta ce mu za su kwashe inda bayan korar amurka daga kasar jamhuriyar nijar din da kuma saka wannan yarjejeniya na kwashe wannan sojoji nasu suka amince da kwashewar inda suke kwashe su sahu-sahu inda sai a wannan wata na satumba ne suka kammala kwashe sojojin nasu amma hakan bai hana sake yarjejeniya da ƙasar ta amurka ba kamar yadda mun kawo muku rahoto inda amurkan ta dawo suka sake sabuwar yarjejeniya da ƙasar ta jamhuriyar Nijar amma fa banda batun dawo da sojojinta banda shi a ciki batu ne dai da dawowa da hulɗa da juna za su ci gaba da ofishin jakadancinsu amma bisa sharaɗoɗi da wato mayikwanta na Nijar ɗin suka kafawa ƙasar ta Amurka wanda kuma suka aminta da dukkan sharaɗin da mayikwanta na Nijar ɗin suka shimfiɗa masu na cewar ba za su sake yin katsalandan ba ga wato mulkin ƙasar. Kamar yadda kuka sani dai a wancan lokaci ƙasar Faransa da Amurka suna yin katsalandan ga mulkin ƙasar Nijar sukan faɗi yadda suke da buƙatar tafi da abubuwa. Inda a yanzu sojin CNSP bayan kifar da gwamnatin can suka bi tsarurruka wanda zai kawo kima da kuma ci gaban ƙasar Nijar. Inda a yanzu cikin sharɗansu babu ƙasar da ta isa ta shi masu katsalandan a mulkin ƙasar su. kamar yadda amurkan ta amince amma batun kwashe sojojin sun fitar da sojojinsu kuma babu wata magana da take a yanzu a ƙasa na cewar wato nan gaba amurka za ta dawo da sojojinta ƙasar babu wannan maganar a yanzu to masu saurare ƙarshen rahoton da muke tafi da shi kenan kan wannan al'amari me za ku ce a dangane da wannan kwashe sojoji na ƙasar amurkan da aka gama yi a nijar mun gode